Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31 da kuma 49. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mata Alfa Radio Kumasi sannan za a iya kama mata hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahouse.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aiki muka sake da da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. a yau Laraba 24 ga watan Yuli na shekarar 2019. Da fatan an yi mana afuwar matsalar da muka fuskanta a shirin na rana. Don haka labaran da muka yi niyya kawo maku wato rahotanni da zuba mu samu dama ba za mu kawo su yanzu. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji cewa masana a Najeriya na ci gaba da yin kira akan a ɗauki matakan da suka dace wajen warware rikicin da ke faruwa tsakanin 'yan shi'a da jami'an tsaron ƙasar. Bayan haka za ku ji yadda 'yan Najeriya ke ci gaba da mai da martani akan sunayen ministocin da gwamnatin ƙasar ta turawa majalisar dattawan ƙasar domin tantancewa. A kan wannan batun yau muke son mu ji ra'ayoyinku shin ya kuke ganin zaɓin da gwamnatin ƙasar ta yi Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga ƙasar Ghana amma duk sai bayan labaran duniya. A yau Laraba tsohon lauya na musamman da ya bincike kan kasalandar ɗan Rasha a zaben Amurka na shekarar 2016 Robert Mueller ya faɗa wa Majalisar Dokokin Amurka cewa binciken da ya gudanar kan shishigen na Rasha bai wanke shugaba Donald Trump daga zargin cewa ya yi ƙoƙarin hana binciken ba duk da cewa Trump ya yi ta ikirarin hakan. a lokacin da aka fara sauraron bahasan na mola shugaban kwamitin da ke kula da fannin shari'a gerard nadler ya tambaye mola shin ka wanke shugaba trump baki daya daga wannan zargi sai robert mola ya ce a'a ya kuma kara da cewa ba a wanke shugaban daga zargin abin da ya aikata ba amma mola ya ce ba za a iya tuhumar shugaba trump da wani laifi ba saboda wani daɗaɗɗen tsari da ma'aikatar shari'ar amurka take da shi wanda ya hana ayyana duk shugaba da ke kan mulki a matsayin mai laifi saboda haka kwamitinsa ba zai yi nazari kan batun ko za a iya tuhumar da shi ba ya kuma kara da cewa kwamitinsa da ya yi bincike ya kwashe shekara yana neman haɗin kan shugaba trump domin ya zo gaba da gaba ya ba da bahasi amma sai kawai amsa wasu tambayoyi a rubuce ya aiko mana amma ba akan batun kokarin hana doka ta yi aikin ta ba tuni dai wata mai magana da yawon fadar white house stephanie gresham ta ce sa'o'in da aka kwashe ana sauraron bahasin ya sa 'yan democrat sun sha kunya a hukumance boris johnson ya zama sabon prime ministan birtaniya bayan da sarauniyar ingila elizabeth ta biyu ta umarce shi a yau a laraba da ya karbi mulkin tafiyar na gwamnatin birtaniyar johnson ya maye gurbin theresa mai wacce ta yi murabus daga mukaminta bayan da ta gasa fitar da birtaniya daga kungiyar tarayyar turai ta eu a jawabinsa na farko bayan da ya zama prime minister a hukumance johnson ya shaida wa manema labarai a kofar gidan gwamnati da ke lamba goma na downing street cewa gwamnatinsa za ta cika alkawarin da majalisar dokokin kasar ta yi ta nana ta wa jama'a inda za mu fice daga tarayyar nan na ranar 31 ga watan oktoba ba tare da wata kwana-kwana ba labaran duniyan na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc rasha da china suna musanta cewa jiragen saman sojojinsu sun shiga sararin samaniyar korea ta kudu yayin da wani sintirin na haɗin gwiwa da suka yi a talata a jiya talata keta sararin samaniyar da aka zargi kasashen biyun da yi ya faru ne a kusa da wani rukunin tsibirai da ake rikici a kai tsakanin korea ta kudu da japan wanda korea ta kudu take kiran shi da dokdo yayin da kasar japan ke lakabi da takishima wani mai magana da yawon ma'aikatar tsaron china ya faɗa manema labarai a birnin beijing cewa masu sintirin ba su kai harin kan kowa ba kuma sun zagaye ne a daidai yankin da doka ta shimfiɗa. yayin da aka kwashe makonni biyu ana ta zanga-zangar neman gwamnan puerto rico ricardo rizzolo ya sauka daga mukaminsa gwamnan ya ce ya zama dole ya saurari kukan al'ummarsa amma har zuwa jiya talata bai nuna wata alama cewa zai murabus ba yayin da dubban masu zanga-zanga suka sake tura suka akan tituna rosalo ya ce kalaman da zai rika yi a nan gaba za su fi mayar da hankali ne akan ayyukan da gwamnatinsa ke aiwatarwa jami'ai da yawa sun yi murabas daga mukaminsu dangane da hannunsu da aka samu a cikin wani abin kunya da ya bayyana ta sakon waya a farkon watan nan inda a baya-bayan nan shugaban ma'aikatan fadar gwamnatin razelo ricardo lerandi wanda ya yi murabas a jiya talata ya ce ana yi wa iyalinsa barazana. duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da batun tsaro. biyo bayan rikice-rikicen 'yan shi'a da 'yan sanda da suka janyo hasarar rayuka a najeriya yanzu batun da hukumomi ke dubawa shine yiwuwar soke kungiyar imn ta 'yan shi'a masu goyon bayan malam ibrahim alzazzaki hassan mai maina kaina wakilin murya amurka na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton and the activities of uh, Islamic movement of uh, Nigeria. Sofeta janar na uh, 'yan sandan Najeriya kenan Muhammad Abubakar Adamu ke magana kan rikicin 'yan shi'a da jami'an tsaro a nan Abuja. Wanda ya ce yanzu fa al'amarin ya fara wuce gona da iri inda yake cewar babu wata gwamnati da za ta sa ido ta ga wasu mutane suna kokarin kirkiro gwamnati a cikin gwamnati ko kuma suna kokarin tada hankalin jama'a wasu majiyoyin da ke kusa da fadar shugaban kasa sun ruwaito cewar shugaba muhammadu buhari na duba yiwuwar haramta kungiyar ta 'yan shi'a bangaren malam ibrahim alzazzaki wato islamic movement of nigeria ko a jiya ma dai sai da wannan batu ya haddasa muhawara mai zafin gaske a majalisar wakilan nigeria inda aka rawaito dan majalisar Shamsuddin Dambazau daga jihar Kano ya gaya wa majalisar cewar akwai bukatar yin dokar ayyana IMN a matsayin haramtacciyar kungiya a Najeriya. Duba da yadda suke haddasa barazanar tsaro a Abuja da ma Najeriya baki ɗaya. Yana mai cewar kashe mataimakin kwamishinan 'yan sanda da kuma kashe dan hidimar ƙasa sannan da kona dukiyoyin gwamnati wannan tamkar ta'addanci ne. Farfesa Muhammad Tukur Baba dan iya mutum biyu na ganin lalle fa gwamnati ya kamata ta dau mataki kuma irin na gaugawa. Kullum ana tafiyan hawainiya an san matsalan abu an san ulmul abaisan ba a daukan matakai ce in akwai wata kasa ne ko wasu mutane da suke ba su goyon baya ba dole ne mu yi hulla da su ba mu fito fili mu gaya musu wannan abin ba zai ba zai yiwu ba ba mu yadda da irin wannan ko da zai kasance a yanke hulɗan jakadanci da ƙasan nan in dai mu nan kasan za mu samu zaman lafiya a yi haka don haka ko da za a haramta su ko za a ɗauki wasu matakai duk abin da za a yi a jawo kan abin nan ya kamata a yi shi yanzu amma ga tsohon hafsa a rundunar sojan najeriya Major bashir galma mai ritaya ya ce bai kamata a haramta wannan rukuni na kungiyar imn din ba a ciki dai a lokaci irin na yanzu da wannan abubuwan suke faruwa bai kamata ya yi haka ba kamata ya yi masu ba shawara yanzu su ba shawara na kwarai kada ma a fara domin wannan kungiya kungiya ce ta addini kuma akwai kungiyoyi na addinai daban-daban a ƙasar nan sai dai abin da ya kamata tun da yake akwai doka wanda yake ta hana waɗansu abubuwa kamar su procession ko waɗansu abubuwa hakan nan ya kamata a jaddada ma wa'annan kungiyoyi amma a cikin afirka su zai kara mana gaba ni. ba wai a abuja kaɗai ba ko arewa ba duk cikin najeriya gaba ɗaya. to ko me yan shi'ar za su ce kan wannan batu ibrahim musa shine kakakin harkar musulunci a najeriya A ba wani mataki da wuce da mu ci gaba da abin da muke yi ai mu fa addini muke yi fa kuma addinin nan fa a bisa rayukan mu muke yin shi ba wai wani abu ne wanda kawai za ka zo ka ce mana kai ku bari mu bari ba addini muke yi na Allah da annabinsa da iyalan gidansa saboda haka ba wani zai ce mana mu bari ana so ne dai kawai a tada wata fitina wanda Allah ne kadai ya san iyakacin ta jagoran mu ko ta ce a saki kuma bai da lafiya ni zai hana a saki shi ma Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria madalla a gaida Hassan Maina kaina. Kwana ɗaya bayan mika sunayen mutane 43 da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi ga majalisar ƙasar don tantance su, 'yan Najeriya na ci gaba da mai da martani. Mazauna jihar Legas, ɗaya daga cikin jihohin ƙasar masu ƙarfin tattalin arziki, sun bayyana ra'ayoyinsu. Wakilin murya Amurka a Legas, Babangida Jibril, na ɗauke da ƙarin bayani. A kasarin 'yan najeriya mazauna lagos da na zanta da su dai sun bayyana takaicin yadda shugaban kasa muhammadu buhari bai sanya sunan tsohon gwamnan jihar lagos a kuma mai ambode a matsayin daya daga cikin waɗanda yake so ya naɗa a ministocinsa ba bayan shi kanshi a kuma mai ambode da bai samu zama ministan ba a ƙarƙashin gwamnatin muhammadu buhari har ila yau wasu 'yan najeriya na daga ayar tambaya game da dalilan da ya sa jihar lagos ta samu gurbin ministoci guda biyu wato tsohon gwamnan jihar lagos raji fashola wanda dama shine ministan ayyuka wutar lantarki da kuma gidaje sai kuma sabon minista senator olorumimbe mamoro wasu 'yan jihar ta lagos da nazanta da su dai sun bayyana cewa lagos a matsayinta na ɗaya daga cikin manyan jihohin najeriya kuma kan gaba wajen taimakawa ta fuskar tattalin arziki da kuma siyasa kamata yi ta samu ministoci biyu kuma ya kamata a sani cewa daya daga cikin ministocin da ya fito daga jihar lagos zai kasance ne wakili daga jihohin yammacin najeriya wato zai wakilci sauran jihohin yarbawa kenan a majalisar zartarwar ministocin kasar ga dai abin da su ke cewa lagos state contribute a lot to the uh, national development and then we know that in the past administration immediate past administration lagos state uh, uh, minister did very well ya ce ya kamata kamata a sani cewa gwamnatin jihar lagos tana taimakawa gaya ta fuskar tattalin arziki a najeriya kuma ministan da ya gabata wanda ya fito daga jihar ta lagos ya gudanar da ayyukan a zo a gani a ma'aikatun da aka bashi ina ganin wannan su ne dalilan da ya sa shugaban kasa ya ga ya dace ya sake baiwa jihar lagos ministoci guda biyu first of all you look at the fact that each state produces one candidate. And after that, the president also will choose a person from each geopolitical zone. So that's why from the southwest, apart from Raji Fashola was picked from Lagos State, so Mamora was picked. Ya ce ya kamata mutane su sani cewa duk wata jiha a Najeriya tana da minista guda ɗaya kamar da kundin tsarin mulkin Najeriya ya shimfiɗa, amma kuma akwai dama da shugaban ƙasa ke da shi naɗa wasu ministoci da za su wakilci yankunan jihohi a akalla shida ko biyar don haka na gan ɗaya daga cikin ministocin mamura zai kasance yana wakiltar jihohin yammacin najeriya ne jihar Legas dai tana taimakawa ta fuskar tattalin arziki ga najeriya hau kuma kan manta akwai ahmed bola tinubu daya daga cikin jigajigan jam'iyyar apc wanda kuma ke taimakawa jam'iyyar apc bilhaki da gaskiya musamman ma dai a wannan yanki na ƙasar yarbawa yanzu dai 'yan najeriya sun zara ido su ga irin ma'aikatan da za a baiwa irin waɗannan sabbin ministoci da aka nada babangir jibrin murya amurka daga lagos Allah a gaida baban gida jibril to masu sauraro yau dai muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan waɗanda shugaba muhammadu buhari ya zaɓa don su zama ministocinsa amma kafin mu buɗe layukan mu ku shakata da wannan waƙar. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. samu kira na farko daga Maiduguri. Wa alaikum salamu da wa muke magana daga Maiduguri. Tana bukatar jiwa daga Maiduguri. To muna janka. ka. Eh, ni a ra'ayina. Muna tare daga Maiduguri. Salamu alaikum malami daga Maiduguri kuma kana jin mu? ba ma jan ka to ina ga layan malami daga maiduguri ya goce amma har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc agogonmu yanzu na cewa karfe 4 da minti 46 to yau dai muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan waɗanda shugaba muhammadu buhari ya zaɓa don su zama ministocinsa waɗanda yanzu haka majalisar dattawan ƙasar ke tantance su mun samu wani kiran daga kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalamu da wa muke magana daga Kaduna. ajiya Maryam Dauda barka da yammaci. Barka kadai. Sunana Alhaji Musa Garo ne rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa muna jin ka. To ai san Hausawa sun yi wata magana sun ce gadon hakuri shi ya kawo wani mai ka shuka a gonarka. Hmm. Ya kamata 'yan Najeriya har su tsaya su zara ido su ga iya waɗannan shi dudu wannan tun da an riga ana tattace wayannan ministoci da aka rada aka ba shi shugaban kasa Muhammadu Buhari aika da su da ya kamata al'umma su zira irin ta gani amma wannan surutun da ai ta kasa na ce a ce an yi kaza an yi kaza yan Najeriya ya kamata mu rika shafa kanmu duk kuma wannan matsalolin daga arewa ne ya mm. kamata mu zira ido mu fatan alkhairi ga wayannan ministoci duk wanda aka ba minista Allah ya sa yan kasa su amfane shi kuma ya tsaya aiki tukuru amma duk wannan surutun ba shi zai kai mu ba Allah ya iya mana da iyawarsa Alhaji Musa Garuwa ta lafiya To mu ma mun gode Alhaji Musan Garo har yanzu dai muna nan a Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Alhajin baɗi insha Allahu Shu'aibun Ahmed Mahmuda da to karamin hukumar kewa jihar Kaduna nigeria. To muna jan ka alhajin baɗi. To wato game da wato wannan ministoci da shugaban kasa tura suna yanzu eh. muna musu fata alkhairi. amma yadda muka zata wato ba haka ne abin ya faru ba hmm. saboda lalle ana cewa wato wa'incan sun ba shi matsala to duk kyau ya canza wa'ansu ya kamata a ce sabon zubi ne don gaskiya akwai wanda suka cancanta a wannan din musamman sababbin nan to eh. muna fata dai kuma me ne don Allah su dubi kasan su dubi al'umman kasan don Allah su yi mana aiki musamman munan arewa muna so don Allah ya mana aiki da kyau dan Allah a bibi talakawa batun asibitoci zuwa makaranta ya yi tsara don Allah a kokari talaka ina cikin wani hali ina fatan Allah ya taimaka mana gaba ɗaya da su Allah sa. To mun gode alhajin baɗi yanzu kuma za mu je yobe. Wa alaikum assalamu da wa muke magana daga yobe. Kuma mai tajin waya ba kira ne da yadin Yobe State. to muna jin kamalan usman kan da muke a kan ya sabo da za su taya shi aiki tsakani da wancan zuhin to malam usman daga yoba dai ina ga layin kana da tangarɗa don haka za mu je katsina yanzu salamu alaikum da wa muke magana daga katsina ina ga magana da wani bawan Allah ne zai ba da ra'ayi ne don Allah da annabi yi hakuri akan yanayin da jihar Kaduna take cikin rashin tsaro. To muna jan ka bawan Allah. e gaskiya gwamnatin janar buhari ta sake shiri domin allah ni yanzu na dan gudun hijira ne na baro gidana a ina kenan gidan naka ina a yanzu karamar hukumar ba tsari nake mm. domin allah ba zaman lahiya ba ma'aikatan da ya turo domin allah ba su aiki masu waɗi mai gaskiya da Allah gaya mai gaskiya domin Allah ba aiki jihar Kaduna domin Allah dajin nan na nan wurin an shiga sasanci to sasancin da za a yi eh gaskiya sasanci gaskiya ne amma dai domin Allah mutunan da ba shi ya bida ba da kai ne gwamnati ta bide su kaga dai koma za su wancan kara an yi hmm. abin da ya dawo ya shi haka zafi ya shi haka tsanani wallahi wallahi yanzu yanzu aka ce maki yanzu wallahi abin mutane wanda magarbin nan yanzu da ake yi wani wani bai sai inda mata shi take kwance ba hmm. miji bai sai inda mata take ba namijin mata ba ta sai inda miji take yake ba wallahi magarbi kowa waje ne za zai boye eh bawan Allah ban tarin numfashin ka ba amma yanzu da aka kawo waɗannan ministocin da ake shirin a zaɓe su kana gani ba za a samu canji ba mai ma kake gani game da batun su to muna fata Allah sanya su tsawan da ake yi domin Allah ba magana daɗi ba magana aiki domin Allah. To mun gode da ra'ayi daga Katsina yanzu kuma za mu je jihar Jigawa. Hello? Hello da wa muke magana daga Jigawa? Tela ne daga Malam To muna jan ka. Da Allah ne abinda nake so gidan rediyon Amerika a yi mun ra'ayina don Allah a daure a jiya Buhari ya saki malam zai Muna jan ka. Muna jan ka. Shi ne babban ra'ayina Buhari ya gaggauta sakin malam zai To batun ministocin kuma fa shi kana gani ba zai taimaka ba wajen bukatar da kake so me kake gani game da wannan batun. Wanda ya ga zai naɗa kawai ya naɗa amma mu ya ta yaure ya fitar mana malam zai to mun gode da ra'ayinka da fatan kiranka ya isa ga kunnan da ya kamata ya ji yanzu kuma za mu je jihar adamawa salamu alaikum da wa muke magana daga jihar adamawa to ina ga layin malami ko malama daga jihar adamawa ya goce yanzu kuma dai za mu sake komawa katsina salamu alaikum da wa muke magana daga katsina Assalamu alaikum dawa muke magana daga Katsina. Alaikum assalam suna na alkali su Abdullahi Dutse. To alkali muna jan ka. To alkali mu dai ba mu jan ka nan ban san ko kana jin mu ba? Ina jin ku lafiya lau. Yawwa to menene ra'ayinka game da batun ministoci? Hmm. Yawa an ministoci muna wasu fata. Ubangiji Allah ya sanya kada su yi irin mataki na baya wa'anda gwamnati ta zo samu wani abu gwamnati wanda ya kamata su dauke. To alkali kenan daga Katsina mun gode da ra'ayin yanzu kuma za mu je Kaduna. Ajiya maran da barka da lasariya. Barka ka dai Malam Murtala kana lafiya menene ra'ayinka? To a lafiya lau sunana Murtala ne ina kiran ku da gare da gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. Mm, muna jan ka. to hajji do da ra'ayina ne gaskiya akwai ministoci waɗanda ba mu daɗi da suka koma ba irin su fashola ba wani aiki da ya arewa duk maganan wuta yanzu a dindin muke hanyoyi an fara aiki ce da wuya a sati ɗaya ina gaya masu kilomita biyu a nan arewa amma yankin shi ya yi da haka muke roƙon mai girma shugaban ƙasa kan to malam martala kai mana aikin gafara lokaci ya daga mana hannu don haka za mu dasa aya a nan sai kuma gobe idan allah kai mu za mu sake bada wata dama domin a kira a bayyana ra'ayi har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc agogon ma'anan na cewa karfe 4 da minti 53 yanzu kuma ga shirin na gaba wasanni a takaice. soma labarin wasannin na yau ne da labarin kuma sai a san wadda ta yi babban kamu cikin wani jawabi a websitin din club na manajoji na wannan club sun samu damukar dan wasa na gaba augustin Akra domin karfafa gaban club domin gasar cup champions league na shekara ta 2019 da 20 da porcupine warriors dai za su kara ne da kulabin din nigeria kano plus a zagayen farko bugu da kari kuma shigan augustin ankara a cikin kulabin din nan zai taimaka wa club saboda irin kwarewar da yake da shi kasancewar wanda ya saba wasa ne a gasar kaf kenan yayin kamfen din almeric da al hilal na Sudan. Presidentin Ashgold uh, Dr. Kofi Pom ya faɗa cewar sabon kociyan Ashgold uh, Ricardo da Rusha klubin ɗin ta azama sannan taimaka mata ta isa sashi matsayi na rukuni na CAF Confederation Cup sa'an kuma ya kokarta ya lashe Ghana Premier League. Wannan club da ake cewa da dai sun zakalo wannan kociya dan brazil ne ya ɗauki nauyin tafiyar da klabin bayan kociyarsu gt zakrasin ya ba hannu riga da su zuwa kumasi asanti kotoko ministan matasa da wasannin motsa jiki isaac siyama ya bayyana cewar kasar ta kashe kuɗi dala miliyan 4.5 akan black stars a gasan cin kofin afirka a kasar masar honorable isaac siyama ya bayyana wannan jawabin ne ga majalisar dokoki a ranar talata inda ya bayyana cewar kuɗin da aka kashi gabaki daya ya kama dala miliyan 4.5 biyar da 63,532 a cikin wannan gasa. A Accra House of Oak ta sallami 'yan wasanta guda biyu da suka hada da mai tsaron gida NS Sowa da ɗan wasan baya Yusuf Alhassan an ji club. Sowa dai ya canza shi ne daga Asanti Kotoko a matsayin ɗan wasa na lamba ɗaya har lokacin da ya ji rauni a Accra House of Oak. Wannan ya sa House of Oak yanzu ta saura da masu tsaron tsaron gida richmond da ai da ben mensa goalkeeper ns sowa da dan wasan baya yusuf alhassan dukkansu dai kalabin ta sallame su kuma kalabin ta ce tana musu fatar alhairi a gaba Daraktan Brekum Chelsea na na Oduro Safo ya faɗa cewa kwamitin nan na daidaita kwallon kafar Ghana ba ta da iko ko miskalar zarratan na canja sunar hukumar kwallon kafar Ghana kamar yadda aka bayyana a cikin gyare-gyare da wato take yi. da wannan labari muka iso ƙarshen labarin wasannin na yau ridwan allah muktar ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana To madalla yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. A yau Laraba tsohon lauya na musamman da ya bincike kan kasa London ɗan Rasha a zaben Amurka na shekarar 2016 Robert Mueller ya faɗa wa Majalisar Dokokin Amurka cewa binciken da ya gudanar kan shishigin na Rasha mai wanke shugaba Donald Trump daga zargin cewa ya yi kokarin hana binciken duk da cewa Trump ya yi ta ikirarin haka. A lokacin da aka fara sauraron bahasin na Mueller, shugaban kwamitin da ke kula da fannin shari'a Jaron Nadler ya tambaye Mueller shin ka wanke shugaba Trump baki ɗaya daga wannan wannan zargi sai robert mola ya ce a'a ya kuma kara da cewa ba a wanke shugaban daga zargin abin da ya aikata ba a hukumance boris johnson ya zama sabon firayim ministan birtaniya bayan da sarauniyar ingila elizabeth ta biyu ta umarce shi a yau laraba da ya karbi mulkin tafiyar da na gwamnatin birtaniyar johnson ya maye gurbin theresa may wacce ta yi murabus daga mukaminta bayan da ta gaza fitar da birtaniya daga kungiyar tarayyar turai ta eu a jawabinsa na farko bayan da ya zama prime minister a hukumance johnson ya shaida wa manema labarai a kofar gidan gwamnati da ke lamba goma na downing street cewa gwamnatinsa za ta cika alkawuran da majalisar dokokin kasar ta yi ta wa jama'a inda za mu fice daga tarayyar nan da ranar 31 ga watan oktoba ba tare da wata kwana-kwana ba To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Hadiza Kyari da ta taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyar mu Zainab Abdulrahman ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.